Masu mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na duniyar soyayya tare da ni mai gabatarwa Maryam Idris. Ta masu kallon mu akwai wani annoba da ya kunno kai ko da yake akwai tun da can amma yanzu nan kowa ma na iya yin shi a buɗe ake yin shi wannan annoban ba kowa bane illa cin amanar aure da matan aure ke yi a gidajensu masu abin abinda za mu yi magana kenan a yau a cikin maudu'in namu a shirin namu yau na duniyar soyayya kuma ina da baki biyu da za mu yi wannan maganar da su kuma bakin namu ba kowane ba ne illa ran fara dai da Muhammad dan tine <laughs> wato Muhammad Rabiu dan tine masu kallon mu barkan kada da zuwa wannan shirin barkan mu dai to masu kallon mu sai kuma bakwata mu ta biyu wata ita ce Aisha Bashir Tukur barkan ki da zuwa wannan shirin barka Hajiya Maryam To, ko da wa zan fara? Inda kika fara ma dai Ta, bari fara da kai Muhammad. Ka ji maudu'in mu a yau kuma zaka iya da cewa wannan abun zan iya cewa shi annoba ce sosai, babban matsala ce yanzu da take kan wannan. Ba mu gama da maza masu fita suna neman matan banza a waje ba gashi wani masiba ta bullo kai inda zaka ga matan aure da aurenta take fita wani wani zubin an san tana da aure wani zubin ba a sani ba haka su take tafiya. ta yi abin da za ta yi ta ci amanar kanta da aurenta da mijinta hmm. ko me za ka iya faɗa mana a kan wannan wani bayani za ka yi mana a kan wannan to a'udhu billahi bismillahir rahmanir rahim um, akwai dai abin da tun farko ya dade a duniya kamar yadda kika faɗa an dade da sanin shi wannan abu akwai kuma matsala ta ƙara samun mu na wannan zamani yanzu hmm. da wannan abin ya sa ya zama ruwan dare matsalan farko shine um, uh, tun farkon mu ma yanzu a rayuwa tsoron Allah ya goce a zuciyarmu muna abu muna ganin muna da freedom choice ne da yawan mata sun tsatsinci kansu a wannan hali ne saboda suna ganin mazansu suna neman mata wani ko da ba neman mace yake da iskanci ba da saban Allah ba ko neman ta yake da sunan suna soyayya ko da a zuciyar shi neman aure ne ita ma sai ta ga tana da freedom domin yanzu zamani ya zo yan zamani na hure mata kunne mace da namiji daidai da daidai suke wai in an ga mijin gidacin sai a ce cheat back ce ma cheat back tunda you are equally a human being saboda me ba a kawo cewa fa a'a citin din nan fa saban Allah ne saboda Allah baya kan tsarin lamuran mu na rayuwa mm. a'a yau mijin ke citin to ba shi ya jawo kanshi fa to ke ma yi kawai kirama a huta a zauna lafiya to ba shi ne zunubin ne a to aiki na gaya miki ba Allah bai cikin lissafin mu ne fa baya cikin lissafi a rayuwa ko ya mutu a wai ki zafafa ma mijin ba ki tunanin zaki zafafa ma Allah da a ce Allah na ranka ko mijin yayi gara ka rabu da shi Eh, saki ba saban Allah bane rabuwa da namiji ba saban Allah bane idan namiji fasiki ne ya zaba ya rayuwar shi ta fasikanci ke ma sai ki gangare ki koma fasikanci to wannan abin da shi yana ɗaya daga cikin factors da yasa matan mu yanzu suka dilmi akan wannan abu cewa mijina na yi nima barin afka uh-uh. saboda me shi namiji ne ni namiji ne shi mutum ne ni mutum domin yanzu mun zo zamani dama feminist yan zamani suna hure mata kunne <laughs> an zo inda kai da wannan zancen feminist ne ai su wata masu bin maza a waje matsalar feminist Allah dan Allah hure mata kunne duk abin da namiji yake in ya mare ki kirama <laughs> in lalata ki lalata ba wasa nake ba duk aidiyan da a ce an zo rayuwa mm. an bar mata suna bin namiji da kuma tsoron Allah an ɗauki aure a matsayin ibada su suke cewa ɗauki aure ma ai ba ibada bane akwai wacce ce wasu an yi magana auren nan sai a ce ai ibada ne ba ibada bane no <laughs> ibada ne idan ka san Allah kake bauta mawa mm. aure bautan Allah ne zaka kiyaye mm. hakokin Allah ciki mm. hakokin Allah kuma fasikanci ko ba a harka aure ba ka san saban Allah ne ballante ne kuma a hakkin aure ga hakkin aure ga hakkin miji wai sai kai dan ka zafafa miji ai ko baka yi aure ba fasikanci gaskiya babban bala'i ne sannan sannan mas'ala ta biyu shine yanzu Allah ya kawo mu wani zamani saboda duk akan wannan freedom din da ake ta fama da shi yanzu muna nan eh, eh, ba wacce ta damu da yadda take sa kaya ba wacce ta damu da yadda take sa kaya matan mu hmm. suna aiki suna kasuwanci ba wacce ta damu da take sa kaya zaki fita zaki aboki zaki wani oke ko baki aboki ba yanzu na akwai yanayin da kika sa kaya da ne fa sai kiga wai gele karami um, shine na matan na yan mata hmm. babba na matan aure yanzu yan matan ma anan yake Mm. ya fa kawo anan yake akwai wanda na sani ba ma anan yake ba wallahi in ya zo iya kashe mota ta fito da shi gida za ce ta yawo da ita sai hula wai su ne hijabi a idan kuma rayuwar duniya komai naki na waje dolan dole akwai wani guri da za a je akwai fasikin da ke irin keke ne ma babu ruwan shi da kina da aure ko baki da shi yau in kin yi resistant daya gobe kin kara jibi uku hudu wata ran sai kin ga wanda ya dan kwanta miki a rai shaidan kuma na nan shi yana nan yana fafutuka hosla ne na gaske shaidan Mm. yana nan yana fafutuka ba zai taba hutawa ba har sai ran da ya samu ki shi ba a ranki wani ko da hijabi ma ba bari suke yi ba sai san ta gas wallahi gaskiya ne mm. wallahi gaskiya ne da hijabin naki ma wani ba ruwan shi yana so ya game akwai akwai fa wanda na gani yake cewa shi wata take gaya mu eh, hijabi ce da yar niqabin ma tana ma yawo wani zubin har da niqabi wai abinda take rufewa yake so ya gani to yanzu nan abun za <laughs> to na fito da ciki da ciki na sabulo hijabi har ƙasa wurjan jamunt din da zan haihu assalamu alaikum malam na ce ban gane ba assalamu da ciki yana ganin cikin baya kake nan banki na ce nan ban me <laughs> nace kai yanzu baka ga condition dina ba wai ai baki sani ba ko a wannan lokacin ma ke dai maganan ba tsa fitsararriyar mutum ko in ce fitsarin mutum. Ki sau sukan cewa lokacin wai da ciki kin fi bukatan da namiji to ke kika gaya mai baki da aure ne? Dan kyauta na aka baka kana dauka. Ya juye ya kalle ni ya assassin ina nace tambayan ka nake nace a haka na din nan. Aka ce maka ga wance kyauta a yanda take nan an baka dauke ta kana karɓa? Uh-uh. ke dai kawai ki share in dai baki waye ba shikenan nace in dai wayewa irin wannan ne Allah ya sa in mutu a jahila shikenan na raba ki ni ma na taba jin labari idan haka ni it happened to me cewa wai wai abin da yake hijabin abin da yake hijabin suke so su gani me kike rufewa don Allah kin ji fa an ga mace da ciki sai mu ce wa mata ku kiyaye inda kuke shaka ku kiyaye mu'amalan ku da maza uh. an ga mace da ciki kina zaman zaman ki rayuwa ki kike tafiya da hijabin ki namiji ya biki ina ga wacce ta fito tana yarba kalba kalba to kaga Muhammad abin da nake so in tambaya kenan wai yanzu da gasken rashin um, suturta jikin mace na san haramun ne karka suturta jikin mm. eh, karki suturta jikin ki a matsayin ki na mace amma da gasken rashin suturta jikin yanzu nan shi yana ɗaya daga cikin matsalolin da ke jawo namiji ya bi mace da fasikanci kwarai kuwa yana ciki domin duk ɗanin saboda gani dai ko ka sa hijabin yanzu ma baka tsira ba da yake ji ai akwai abin da Allah ya sani akwai kai zakai yi bakin kokarin ka hijabi oh. abin da nake ce mutane hijabi ba wai sai lalle hijabi irin da muka sani da kasar Hausa ba oh. akwai duk inda kika yi a rayuwa in kika ga dama tunda ba kwali zaki dinka ki sa ba ba yanzu za a miki daga gidanku a saki a box ba duk inda kika sa kaya sai an gane mace ce ai dole ne wannan halitta ne amma sai kin yi bakin kokarin ki amma akwai inda ake yi wai dan a ja hankalin mazan ne ma oh. i want to slay slay fau mijinki na gida ai wata ba slayer ce kawai dai shi just feel like ai ai ai abin da suke wai wai i just do oh. it for my mun yi magana da wata recently da wata na san tana ma da aure you know a social media tana jimin tana waye waye sai wani ke mata magana kaza kaza wance shigar nan taki wasu na kallon ki ba bai dace ba right on da ha comment ce ai kaza kaza ita short comment din ta kenan abinda ta dauka kenan ai tana azumi alhamis da juma'a tana sadaka friday if in za ta ga program nan za ta tana mun yi magana da ita tana sadaka friday tana zuwa islamiya tana sa niqab but she doesn't post on social media Sun ci an so na shaidan ta inda baka zata ba ta inda ka rena ta da yake zuwan maka wannan dressing din da kika rena shi kuma ta nan zai biyo miki mm. amma ke kin sa abin da kike ba kus ba daidai bane ai ita amma ta yadda a daidai kuskuren ta nace to in kuma da kuskuren na Allah ke sani kama ke saki auta ya comfortable gaskiya dan hadisi ne ma abu kadan zaka yi ya jefa ka wuta mm. yanzu ke kin zauna da wannan kin yadda eh shine kuskuren ki kuma baki mm. da niyyar gyara kuma wai she she she does it for comfort ita wai ita tana jin daɗi ne ba ruwanta fa da Allah ya ji daɗi abin ya a ita kawai tana jin daɗi ne in ta dress na to kin ga inda ake samun problem kin zamanin da yanzu ko mm-hmm. it's not about abin da Allah ya ci unfortunately mm. na san akwai waɗanda suke kokari sosai sosai wai zamani ya kawo mu lokacin da Is, does it make you happy? as in kina jin daɗin wannan abun? Ya kike ji? Ba ka zauna kai tunanin eh, does it makes Allah happy or something? Inde yanzu kaman wata misali za a ce mm. mata um, me ke sa ki nishaɗi? Wai sai mutum ya ce miki rawa da waka. Fine, in dai za ki tsare kanki ke kaɗai a ɗaki ki tika rawan ki ki mm, wakan ki abana ba wanda ya gani mm, tsakanin ki ke da Allah ne ko? Amma ina ga wai a ce wai mutum ya ce miki ni in tsaya ina rawa da kowace irin sutura a jikina in yada wannan shi ke sa. Da ring light ake cewa ko menene? Ai yanzu saboda saboda light ta Zamanin da muka zo yanzu ba mu za mu kan faɗa maganan gaskiya. Because abubuwan nishadantarwan sun fi komai sauki. Yanzu idan kika je kika yi posting wani dan rawanki 3 seconds sai kin ga maybe 100 likes. Ki je ki ce Allah ya ce ba fa jira an ji me kika ƙarasa faɗa ba. scrolling to oh. ni wani ya kalli ne ya gaya mu environment din ma matters wani ya kalli ne ya gaya mu ai social media gudun yin iska ne saboda na mai gyara akan wata waka da kin ga dai waka ce oh. ya wakan da ba za ta ju ba shi kanshi ba zai iya yin ta a gaban malamin sa ba ko iyayen shi oh, amma yayi wakan nan magana ai social media gudun yin iska ne wato zamanin mu ne ko yanzu mun zo zamanin da mutane da yawa ni gani yake fada za wani da wani za a je a nuna mai ga wata ga aljanna a lahira a dawo da shi sai ya iskanci me zai hana ga gani ko bayan ana cewa mutane suka mutu ba suna da za a dawo da su duniya ba za su ƙara yin wani zunubi na ga wata yarinya tana wata rawa a social media instagram particularly yarinyar na yan watanni da suka wuce gabacin kabari take ba ta da lafiya ta kanjame ana ta fama mata addu'a ai fim da ɗan hausa ce mm. amma da na ga take wata rawa da kyau na ce Allah ne ba wannan bace mai kamar kwashoko wannan ya kamata a ce ya zama mata jarabawa jarabawa ne mm. kai in kana kusa da ita sai ka ɗauka jarabawa ne amma wai hanzu ta murmure ita ta zama ta dawo an dawo kan harka dan adam na da mantuwa shine na gaya miki inda za a nuna mutane wuta wallahi za su dawo saboda mu yanzu fa ba zunubi muke ba a'a izgili muke ma Allah a izgili muke ma Allah muna son mu ga to me zai yi ba wai zunubi ba zunubi eh, ka so a'a yanzu muna son mu ga a to Allah izgili muke mai mun yi mun san kuskure ne to mun yi din wallahi haka zamanin ne yake hmm. to shi sa za ki ga comfortably namiji saboda da an an yi aure dai dan ka samu natsuwa ne haka Allah ya gaya mana alƙur'ani an yi aure dan ka samu natsuwa ka samu tausayi daga wanda kake ka kare kanka daga a afka ma larura yanzu ni inda nake gani ko ba matan ba har da maza inda masu aure ke fasikanci sai abin ya baka tsoro wai to aure na maganin fasikancin to dai tsakani da Allah yanzu ni kam ina jin aure baya maganin fasikanci abin da ka sa to ai kashi 60 dalilin yin auren kenan Ah. domin kare kanka daga zina haka ya kamata amma gaskiya yanzu fa'idar aure especially a arewa ta canza completely mace za ta yi aure don an dame ta a gidansu gogoni, sun dame ta ke ba za ki aure ba kin sa boko a gaba sai aiki sai neman kuɗi bari ta yi ta samu freedom na yin abin da ta ga dama daga wurin iyaye a daina cewa wance ta ki yin aure ta sa aiki da neman kuɗi a gaba so bari in yi ɗin. kin ga idan kika yi sai kin je kin zauna kin makanki faɗa kin makanki karatu na nitsu hmm. ke kadai zaki makanki wannan karatu. saboda idan kika samu permission daga wurin mai gidanki kika fita kika tafi duk abin da zaki je ki daga karfe bakwai na safe zuwa karfe biyar na yamma tsakanin ki da Allah ne shi ba lallai bane ya sani wani namiji bai da tsanani hmm. wani kuma ko haka kika yi da wuyanki ya sani to in ba ke kika makanki faɗa kika ajiye imaninki a jikinki a kusa da ke ki dinga tunatar da kanki cewa a'a ni din nan na balaga da aure da ba aure akwai satin abubuwan da bai kamata in yi ba mm. gaskiya zai yi wuya za ki mm. fada like completely a ciki mm. abin da yasa na gaya miki haka mahaifi na is an educationist mu mm-hmm. mun tashi gaskiya babu mu bayi da tsanani da irin tsare-tsare eh, ya tsare dole dole amma ka san Allah idan ka ce mishi za ka yi kaza zai ce miki duk abin da kika ce za ki yi ki tuna me Allah ya ce akan wannan har ya koma ga Allah ko tafiya zan yi da aure na ko na aiki ko waye in na kira shi zan yi kaza kaza ya ce to mijinki yayi nashi ya bar ki ki ki ji tsoron Allah a duk inda kike mu haka muka taso duk waɗanda suke kusa da mu kuma sun sani shi yana da sake yaro mm. amma yana da kula da kuma tunatarwa yanzu ai ya rage manni da kannena da sauran mutane da muke a ramin mu yi aiki da shi ko mu ki yi tunda ba bin mu yi ba mm, mm, ko ba haka ba ba wanda ya fi karfin kaddara akwai kaddara akwai mummunan kaddara wanda ba na fatan ya fada mu kowaye amma wata rana mu ma har da mu kamar yadda ya faɗa yanzu nan ya ci kamar izgili ne abin ya zama kin san abin da ya zama yanzu ne sai mu saki jikin mu manta ma a wani yanayi muke me ya kamata mu in an ba mu freedom sai ya mu yi overusing in shi muna ganin cewa ai yanzu ba baki time din da mm. ba baki duba time har ya kai maghrib ya kai isha kin manta cewa a'a ai duk inda mutum yake dan adam ya kamata aka ce mu nutsu kan mangariba mm. to da ba a kira ki an ce miki gida gida ba me ya kamata ki yi duk inda kika ga lokaci yayi kuma ba wata kakkaurar uzuri bane da ki ai saki kwashi jikin ki ki tafi ko ba haka ba so a wurin aikin ma ya kamata ke ki sa ma kanki control oh. da rules me da me ya kamata in yi menene ya kamata kada in yi ba wai don Muhammad yana wurin ko don Maryam za ta gani ko don za a ji a gaya mai gida na don oh. kaina don gobe don Allah. Oh. In muka dinga tunatar da kanmu akan wannan zai dan rage wani abu. A bar wanda mummunan kaddara ta faɗa mata Maryam akwai wacce bayan kai aure ta haihu suka rabu da miji da take cikin shege. Hasbunallahu wa ni'mal Mutum ne da ni ni Allah na tuba idan na zauna na cina wannan magana sai in ci to ita wace irin jarabawa ya fada kanta. Sabida tana da auren ba ta yi ciki ba. da ta fita. Ba rawan kai bace. Akwai wanda kin san dama eh wannan ogo ba a damu ba duk hmm. abin da zamani ke tafiya da shi za a fara a tafi. Hmm. Mutum ce da na san take da ta wai da shi kake kira yes an yarda jaraba da kaddara amma to me za a iya yi a kai what really went wrong definitely akwai abin da ya faru to a irin hakan ne zaki ga muke aiki sai mu manta mu saki jiki maryam lokutan da muke batawa a wurin aiki ya fi wanda muke zaune a gida duk inda mace take a garin nan ko a su lagos misali da wasu garuruwa da akwai su hold da menene komai lalaci karfe takwas kin gidanki hmm. kuma duk tashin ku da wuri in ba dai kuna da wani tsari bane sai 4 za ku tashi 9 10 11 12 1 2 3 4 awa dukka daga safa har dare kina yamma kina gida dare kan dama duk inda karfe tara yayi ko karfe goma kowa na jin bacci an kwanta an yi bacci so times din baccin nan ba sa ciki Za ki ga wani irin kusanci da sabo ya fara shigowa tsakaninki da ma'aikata sosai in ba yi taka sansan ba za ku zo ku fara discussing personal relations. Mm. Yanzu misali unit ina gaba ɗayan mu maza ne. Sai ni kaɗai ce mace sai last year another mace ta zo ta zo unit ɗin wuya 16 I think. Mm. Kuma tun da na fara aiki a irin wannan situation nake samun kaina because as a computer scientist akwai aikin da wasu mata ba su ɗauka. Mm. Ko ba haka ba. wasu probably sun fi son abu da su do with software da sauransu so kila suna wani bangaren da ba sa hulɗa da mutane right from kariya na na farko ina harka da different type of mutane har hawan max kina tim din nan ko ki yi ko su tausaya miki su ce karki mm. to misali yanzu idan baki yi kokari kin zana dakile kin sa limit tsakani na da wa'annan harkan aiki ne e zan iya tambayar Muhammad ya matanka ya madam mm. ya wane in ma he single din eh ya gida ya tsaya daga nan ba yau da gobe idan na saki jiki muna kira hmm, hmm, muna hmm, wasa muna dare za mu zo mu irin sabon da in ban gan a ofis ba na dinga jin kasala a jikina uh-uh. to diga nan dama shaidan yana nan yana yawo ta bakin muhammad tare kuke uh. duk inda muke yana nan kin damu kin masu shi kuma ya zo a'a maryam ya yau kike ki bari ka bari ka bari Shi din kika bar shi? You know that kind of a thing? Kuma ko da bai ce kika bar shi ba ayya ai sai hakuri sai waye ya baki baki. Mm. Gobe kika zo da damuwa ya baki baki. Jibi kamun ma ki bude damuwa ne maybe ya ja neman muku su abinci su ruwan sha su sabida Allah sabida Zuciya ba ta da ƙashi. Zuciyarki kan wani iri. Kuma kin san a lokaci a daidai wannan point din. Mm. Um, za ki ga za ki ga namijin sai ki wow akwai dama namijin mai irin tunani haka. lokacin da gida ya yi kuskure kuma ta san mace na son kodawa kyakkyawar mace irin ki yana miki irin wannan fasin da zai fara sai miki sai fasin da zai fara sai miki hai mazan ma ai wasu na kwafsa kamar shi akwai wani shi yana cikin VIP na mazaje ke irin mazan mu suna kwafsawa dan Allah ya zai a ce namijin ki zai miki haka kina ke abin da yake ba ta ce Allah kadai ke a lokacin fa mijin mm. ki ne shine aminin ki a'a burin ki ma ki fada ma colleague din naki kuskuren mijin saboda wai a ce ke mai gaskiya ce ke kin kai apart from haka wallahi har da yawan hours din da ake musu awan da ake ai bari ga miki gaskiya koya ne yau gobe jibi kwana biyar a sati mm. next week ba abu ne na karama fa shekara daya shekara biyu shekara uku billahi allazi la ilaha illahu huwa akwai na sani har sex life din su zai ka fara magana da da kulli wani eh rashin wannan dama ba a ba ki riga ba ta saka limit ba saboda wai wai sabo ne irin kana ga mai mm, problem din shi kaza wata ran sai ki ce to bayan rayuwan auren ma ba kaza ake samu uh-uh. saboda wai sabo aiki ya sa mutum ya zama kamar dan uwanki ake gani kuma haka ake koya mana dukan mu mun yi ko tun daga makaranta classmate ɗinka classmate ɗinka zaka kamar dan uwanka ne uh. you free with them duk abin da ka so zaka faɗa musu wannan abin ya sa na aiki ya faɗa maka ka saba da sai kaga wai ba kamar ba saba ma Allah kake ba in ka faɗa mai normal ne dan uwanka ne uh. sai ka zo har maganan da yake wata rana zaki in kika gaji kuma muna da wani abu idan muna alaka ran da muka sami problem mm. burin mu mun kwakulo kuskuren abokin zaman mu faɗa to Muhammad bari tambaye ka wannan kwaikwan in kamar um, miji dole a um, miji na da muhimmin rawa da zai taka na ganin cewa matarsa ba ta irin wannan abun ba ka san mu mata yawanci ana cin muna da rauni mm. kuma dole a zamanin da muka tsinci kanmu da matsalar rayuwa da wahalar rayuwa dole wasu da yawa ana barin mata su yi aiki ko mm. din komai ko dun ba komai su taimaka su ma wajen mm. ganin kun rufa kanku asiri to wani irin matakai ko kuma wani irin a hanya namiji zai bi domin ya ga cewa shi ma ya taimaka gurin kare matarsa daga fada wannan abun saboda kamar yadda ta faɗa wani zubin zaki ga macen nan ba halinta bane mm. rana ɗaya tsaka kawai za ta ga tsundum ta fada wato abin da yake faruwa shi ya zama namiji kuma duk namiji manzo Allah ya ce duk namijin da bai kishin matar shi ba zai shiga aljanna wannan mm. hadisi ne kuma Allah dai ta shiga mana alkur'ani sai dai ce ka tseratar da kanka da ahalinka daga wutar jahannam mm. kai da ahalinka haƙƙinka ne in ka san baka iyawa kar ka fara aure idan ka san ba za ka gaya ma mace ta ji ba kar ka aure ta idan kin san ba za ki iya bin namiji ba karki aure ki zauna a feminist ɗinki har kashin rayuwanki. kai ta feminist ɗin zan tambaye ki bari dai ya gama maganar shi akan wannan feminism ɗin da ya faɗa zan dawo kai ki da shi insha Allah. idan idan aka zo ai su suke sa haka no yanzu kana da freedom ka zama feminist ba ruwa na da kai namiji kai ta rayuwarka. kun gane hausa na on very serious note wasu kallon wannan feminist ne. ku kyala magana feminist ni dai sun sani ne ina jin sai an dawo an yi wannan topic din musamman so so so idan kika san ba za ki iya ma namiji biyayya ba kake mm. wallahi muddin daga zarar da ka rasa namiji ma ka rasa bai faɗa maka kaji ni yanzu a matsayina a ce duk duniya ba mai faɗa mu in san na yi asara ballanta ne ke mace wai burin ki ki samu freedom din da namiji bai sai ya ce miki yi kaza ki a matsayin biyayya to wannan abin idan har kuma ta yanzu abin da ba so kenan duk inda aka samu namijin da fa zai gyara din ya tsawwala shikenan dan ta'adda ne yana da menene matsi boko haram ma ake ce musu mm. duk namijin da yanzu ya matsi ya ce wance zai kula kai wance kayan nan naki sun yi kaza ki mm. gyara shikenan ya cika takura shi bai san freedom ya eh, mm. bai san bada freedom ya cika kishi ya tsanani wata ma ce ta shi fa tana son wani amma musulunci shi ne yawa musuluncin shi ya eh. to tsakani da Allah ina za ta iya gara dai ta je inda za ta iya ko karatu a kuma freedom freedom din nan barin ga miki gaskiya <laughs> ko mun ki ko kun so a rayuwa ko mm. akwai abin da ni da mace kin ga ana cewa iskancin namiji ado ne ban san mm. magana na amma akwai inda practically muke ganin komai kike ke da mace kina da limit yanzu ni na taso gidanmu sai a aiki sakon kanwata bukata kanwata sai a aiki ni idan dare saboda mace ce ba a san tafi mm. ai gaskiya ne mace in kin yi sabo yafi saboda ke mace namiji shi zai dura miki ciki ke ce zaki rike cikin nan zaki rike abun kunya har wata tara ki shayar da abun nan ya girma kuma in ya taso ya yi wayo ki zai fara tambaya ina baban shi kuma ki gaya min mutuncin waye ya fi saurin zubewa yau yau yau wani abu ya faru for example Allah shi ya ni da mace in mutu ciki zan bar garin nan ina da freedom nan tafi cirani wani gari zan nemi aiki wani gari kafin mace ta bar wani gari ta canza aiki ne ni mm. kuma zan iya koma wani gari in fara rayuwa ta can in motan aura tsarin da addini ya sa mana mm. duk inda kike duk girman ki duk arzikin ki duk menene mace na karkashin namiji mm. na farko uba na biyu guardian na uku miji hmm. me ya kama maganar muharrami a duniya a sorry a musulunci hmm. Wai Allah ya san ya yi halicci mace shi ya sa ya ce mace matsaurinta namiji muna so ba ma so gaskiyan kenan Allah na tuba da yafe ni ai ba za mu canza tsarin ubangiji ba mm. shi yasa aka ce idan mace tana bukatan abu a gida wa ya kamata ta tunkara in ta yi da mahaifiyarta mahaifiyar za ta samu dole sai an samu mahaifiyar mm. ya kamata yana da yarda ko kuma yana da masaniya ko ki ga koda muke ƙanana mana zan tafi kaza kun tambayi ku? Mm, mm, me yasa addini ya bashi shine sama da kowa shine overall onlooker na activities ɗin gidan nan so da ke da mahaifiyarki kuna karkashin shi in kwana ya kare ya zo ya tafi sai aka ce akwai 'yan uwa da ya kamata za su sa ido a kan tarbiyyar gidan wane da wane saboda Allah ya kauda wannan sannan aka sa dokoki da tsari da ya kamata ko aure za a yi su za a zo. Kin gane mm. aka zo aka cire wannan sai aka zo aka ce to macen da ta yi aure hakkin kula da tarbiyyanta ya koma karkashin mijinta. So ki gaya min ta ina ne za a ce wai mace ba ta bukatan namiji ya tsare mata abubuwa ya gyara mata maryam idan kika yi aure kika fita wulakancin da duniya za su miki daban ne da idan kina zaune a cikin gidan aure da mijinki ko mijin is responsible ko he is not wannan auren ya baki protection mm. ko muna so ko ba ma so if you are single ko kina yawo ko ba kya yawo ba ki da wannan protection din mm. akwai ma wani fasikin da ma the fact that ya san cewa wance tana da aure ko mijin nan yana garin nan ko baya garin nan akwai abin da ba zai tinkare ki da shi ba me yasa a man is a protection over a woman oh. ko ba haka ba Allah ne ya tsara abun shi so duk ta inda muka je muka dawo ha'a raunin mace ai da namiji ba ɗaya bane yes akwai mata da suke da ƙarfi da hazaka mm. da waye da a ce wai mace kamar maza i don't believe in that ban yarda ba sabida me namiji dole ya miki jagora ko da aure ko ba aure ko a mm. ina me yasa zaki gan aka je wuri ko public place sai ga maza suna kokarin wa matan da suka samu a wurin kofa ko su shiga ko su mm. fita ko a dan baki wurin zama mm. as far as sun ganki a kimse a mutunce akwai wani dan mutunci ana miki kallon mata aure akwai wani dan mm. tausayi da yake zuwa musu wannan na san ya mata tsanani ita ko me ya kawo ta har nan za a dan irin kin gane janye a baki to irin wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo matsala wurin aiki Ku ya takura miki an sa ku a team sai ki ga wani a ciki shi yana da wannan tausayi da waye komai sai ce bari in miki mm. ya karba ya miki ya miki report ya yi waye ya yi waye in kika taso da sassafe kika zo da damuwanki ya ga kina da matsala ya aka yi yau da gobe zuciya tana son mai kyautata mata shikenan shikenan in dai bakin yi hankali kin dinga tunatar da kanki kefa mata aure ce ke ya kamata in kama mutunci ina da aure ya kamata in tsare to kuma saboda Allah idan kika balaga kan ko baki da aure me da me dokoki yace muyi yi da karma mantana mm. kina da shi bare kuma mm. kina da shi so kinga is like double mm. sai kin dinga tunatar da kanki ya kamata in tsaya ga kaza ya kamata in tsare kaza kin san Allah wata rana idan aka taru a office ana hayani aka kawo abinci subconsciously in baki hankali ba za ki tashi kamar za ki je ki sa hannu you have to like reframe yourself ki tuna ma kanki menene amfanin shi kuma su din da suka ga kin yi setting mm. wannan boundary za ki ga an ɗauko an kawo an kawo miki an san ina kika da su an zo da shi ko da dai baki niyan ci ba dai an yi offering ɗinki dan sun san cewa kina kokarin ki tsare wasu abubuwa ba kya fadawa ko akka a yi ta ci ana sharhe ana waye ana mm. surutu akwai wasu irin hiran dan ana yi maza a ce kai wancan nana mm. amma in ki saki jiki kina zuba baki a cikin lamarin nan ana yi baki a tacewa baki a ina ruwan wani da Wacce ah, Muhammad ya yi wata magana. eh kisan shi ne eh, dodon faminista ake kiran shi ah, ko? eh to <laughs> ya ce wai in mace tana cheating watan cin amanar auren ta kenan tana bebe wasu mazan tana ɗaukar shawarar wasu feminist ne da suke cewa in ya miki ki mashi in namiji na bin maza mata ke ba ki bi maza ke kike da wannan harkar abinci biyu za zaki mu domin lokacin hutun rabin lokaci yayi wa'anda ba sa fita suke yi ba. su kuma a iyaye da su sannan waɗanda mazajensu suke duk wata tabara da mai a street ɗinsu kin san duk gidan da yake neman mace da mai aiki da cleaner da waye kuma ke kin mm. cire ido kin ce baki kin tsare mutuncin kifa Waɗanda kuma mazan ba sa abin da suke yin nan su matan suna yi fa kin ga wannan abun ko ba wai dan namiji yana yi kina yi ko kuma kin samu wuri kina yi ba za ki bane ke kawai tsarin da kika sa ma kanki zan kokar ta in kiyaye aikata wasu abubuwa hmm. don bai dace in yi ba kuma zan roki hmm. Allah ya bani iko da daman kare kaina kare kaina sannan kuma in tsare mutuncin kaina hmm. environment ma ta sake cewa ko akwai yarinyar da zaki dauke ta daga Nigeria 16 years misali ki je ki aje ta a su Canada ko UK yarinyar nan zaki ga za ta yi karatun ta za ta kare namiji bai taba wai intentionally ta mika hannu su gaisa ba akwai goggo a ƙauye bata taba shiga aji ba a tafa a cafke a fada kan wannan a yi sharhi ta je talla abin a zuciya take mm. duk yadda kika daura ma kanki ga tsarin da ni zan bi da kaina mm. Mm, shi zai determine irin rayuwar da zaki akwai sausayi ni da ke ba mu da control akan sausayi akwai kaddara ni da ke ba mu da control akai amma wani irin tsari ke kika sa ma kanki shi zai determine ba wai dan shi yana yi na yi ba mm. ha mata nawa da suka san cewa mazajen su suna lalata suna waye sai ki ga tana Allah zai mun magane shi wata kuma za ki ga ko kun taru a family house a waye ana mijinki ya yi kaza ya kaza ta je sai dai ta dare ta ce muku mm, ba za ta taɓa tanka ba ba kuma mai kuɗi bane ba dai ki ce yana da kuɗi ta ki tafiya dan arzikin shi ba ta fahimci me take so kuma ta san da ni da ke da kai ba za mu iya mu mata maganin wannan masifan ba sai shi kaɗai Allah. To um, so ta farmi shi. Um, ah, masha Allahu in baka manta ba ina muna, muna na tambaye ka akan me namiji zai yi ka fara sharhin sai muka faɗa wani. Mm, mm, mm. To bari mu je hutun rabin lokaci duk lokacin rabin eh, tafiya hutun yi, Mun dawo zaka ci gaba da faɗa mana saboda wannan abin yana da muhimmanci. Um, don in har kika ga mata na yin haka ina tunanin namiji mijinta na da muhimmiyar rawa da zai taka saboda ta bar gidan iyayenta ta dawo shine komai nata amma dai bari mu je hutu rabin lokaci masu kalamu kuna dai kallon wannan shiri ne na cin amanar aure da ma'aurata amma mun fi karkata ne akan matan saboda abin ya fara zama annoba mata da mazan duka dai muna maganar su dai kuma a yau to za mu je hutun dan rabin lokaci idan mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya kar ku je ko ina ku da ce mu ƙayataccen shirin namu na tozali a yau shiri ne da ake haskawa daga ranar litinin har zuwa ranar alhamis shi wannan shirin shiri ne da yake ɗauke da abubuwa daban-daban masu nishaɗantarwa ilmantarwa da ma faɗakarwa shiri ne wadda a ciki za ku iya samun farnin namu na kwalliyar zamani shirin namu na fitattun goma shirin namu na mu leƙa majallar tozali muna da kuma wato shirin girke-girke inda muke kamun ku girke-girke daga wajen ƙwararru masu girki ku kasance da akwatin talabijin ɗinku daga ranar litinin har zuwa ranar alhamis domin kallon wannan ƙayataccen shirin namu wadda yake cike da abubuwa da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum. ƙayatattun shirin shiryen namu na gidan talabijin ɗin Tozali Shirin Tozali a yau shiri ne da ke tattare da abubuwa masu nishadantarwa, ilmantarwa da ma faɗakarwa. Ana haska shi wannan shirin ne da misalin karfe 8 da rabi zuwa 9 da rabi na yamma. Daga ranar Litinin har zuwa ranar Alhamis na kowane mako. Shirin gyara kayanka. Shiri ne da ake tattaunawa game da matsalolin tsaro, tattalin arziki, matsalolin zamantakewa da fashin baki a arewacin Najeriya, tare da masana a ɓangarori daban-daban domin shawo kan matsalolin da suka shafi arewacin ƙasar nan. ana haska shi wannan shirin ne da misalin karfe 8 da rabi zuwa 9 da rabi na yamma a kowane ranar asabar shirin yara manyan gobe shiri ne da ke faɗakarwa da ma nishaɗantar da yara domin jin daɗinsu da kuma bunƙasa iliminsu Ana haska shi wannan shirin ne da misalin karfe 6 zuwa 6 da rabi na yamma daga ranar Litinin har zuwa ranar Lahadi. Shirin biki bidiri. Shiri ne da muke kawo masu kallon mu shagulgulan biki kama daga bikin suna, bikin aure, bikin naɗin sarauta, bikin cika shekara da ma sauran shagulgulan biki. Ana haska shi wannan shirin ne a duk ranar Laraba da misalin karfe goma da rabi zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na yamma. Shirin duniyar soyayya shiri ne da muke kawo muku maudu'i da sharhi daban-daban akan zamantakewan aure da ma masoya ga baki ɗaya. Ana haska shi wannan shirin ne a duk ranar Talata daga karfe tara da rabi zuwa goma da rabi na yamma. Shirin dandalin siyasa shiri ne da ake tattaunawa game da siyasa a ƙasar Najeriya da wasu matsaloli da suka shafi siyasa da yadda za a magance matsalolin ana haska shi wannan shirin ne a duk ranar alhamis daga karfe biyar zuwa karfe shida na yamma Shirin Kannywood a yau shiri ne da ake tattaunawa da fitattun jarumai daraktoci fudososi da ma mawaƙan Hausa. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Talata da misalin karfe biyar zuwa shida na yamma. Shirin girke-girken tozali shiri ne da ake gayyatar ƙwararru a fannin girke-girke domin koyawa masu kallon mu girke-girke da ma kayan kwaɗayi na ƙasar nan da ma na ƙetare. Ana haska wannan shirin ne a kowane ranar Alhamis da misalin karfe tara da rabi zuwa goma da rabi na yamma. Shirin kwalliyar zamani shiri ne da muke kawo masu kallon mu bayanai game da yanayin kwalliya na zamani. Haka zalika mukan tattauna da masanan kwalliya game da yadda za mu kayata kwalliyar mu na yau da kullum. Ana haska wannan shirin ne a kowane ranar Talata da misalin karfe shida da rabi zuwa karfe bakwai na yamma. Shirin zauren matasa shiri ne da ake tattaunawa da matasa game da abubuwa da ya shafi rayuwarsu na yau da kullum. haka zalika muka yi hira da matasa da suke cikin sana'o'i daban-daban ana haska shi wannan shirin ne daga karfe tara da rabi zuwa karfe goma da rabi a kowane ranar laraba shirin kallabi shiri ne da ake tattaunawa da manyan mata da ke cikin sana'o'i daban-daban wadda suka samu nasarori a cikinta kuma suka zama abin koyi ga sauran mata ana haska shi wannan shirin ne a kowace ranar litinin da misalin karfe biyar zuwa karfe shida na yamma Shirin Mudara shiri ne da ake wa mutane tambayoyi akan titi masu nishadantarwa da ma ilmantarwa. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Litinin daga misalin karfe shida da rabi zuwa karfe bakwai na yamma. Shirin kiwon lafiyan ya mace shiri ne da ake gayyatar kwararrun likitoci domin tattaunawa da su akan matsalolin kiwon lafiya da ya shafi mata da ma yara. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Juma'a daga karfe 5 zuwa 6 na yamma. Shirin fitattu goma shiri ne da muke jero masu kallon mu abubuwa masu amfani da ƙarin ilimi daga na goma har zuwa na ɗaya. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Laraba daga misalin karfe biyar zuwa shida na yamma. Shirin rayuwar Abuja shiri ne da muke kawo masu kallon mu kayatattun wurare da ke cikin nan babban birnin tarayya Abuja. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Talata da misalin karfe takwas zuwa takwas da rabi na yamma. Shirin rayuwar mu a yau shiri ne da ake gayyatar ƙwararru a fanni daban-daban domin tattaunawa akan abubuwa da ke faruwa a ƙasar mu na yau da kullum. Ana haska shi wannan shirin ne da misalin karfe 8 zuwa 8 da rabi da yamma a kowane ranar Laraba a kuma maimaita shi a ranar Asabar. Shirin daga yanar gizo shiri ne da ke kawo masu kallon abubuwa da ma labarai da ke faruwa a shafukan yanar gizo. Ana haska shi wannan shirin ne a kowane ranar Juma'a da misalin karfe 8 zuwa 8 da rabi. Shirin in Ngausa shiri ne da muke kawo masu kallon mu fitattun waƙoƙin hip hop na Hausa domin nishaɗantar da su. Ana haska shi wannan shirin ne a kowace ranar Alhamis daga misalin karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 na yamma. Shirin labaran tozali shiri ne da muke kawo masu kallon mu labarai da ɗimi su wanda ya faru a wannan ranar kama daga labaran ƙasar Najeriya ƙetare da ma na wasanni. ana haska wannan shirin ne a kullum daga ranar litinin har zuwa ranar lahadi ga misalin karfe bakwai da rabi zuwa karfe takwas na yamma shirin ina mafita shiri ne da za mu dinga haska muku labarai na gaskiya daga bakin mutane akan kalubalen da suke fuskanta na rayuwar yau da kullum za a dinga haska wannan shirin ne da karfe tara da rabi zuwa karfe goma na yamma a duk ranar asabar fina-finan hausa da na dogon zango za mu dinga haska muku nan fina-finan ne a ranar litinin daga karfe goma da rabi zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na yamma sai kuma a ranar Alhamis karfe goma da rabi zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na yamma. Sai kuma a ranar Asabar daga karfe goma na dare zuwa karfe goma sha biyu na safe. Aka zalika a ranar Lahadi kuma za a ƙara maimaita fina-finai daga karfe goma na yamma zuwa karfe goma sha biyu na safe. Kuma shirin namu na mushakata inda muke nishaɗanta da masu kallon mu da waƙoƙi daban-daban masu nishaɗantarwa. Tozali TV idan ku a ko'ina. ina. kallon barkamu daga dawa daga hutun rabin lokaci idan yanzu kuke zuwa ga akwatin talabijin ɗin ku kuna kallon wannan shirin ne na duniyar soyayya tare da ni wacce na gabatar kenan Maryama Idris. To kafin mu je hutun rabin lokaci ina tambayar Muhammad ko kuma kin yi bayani amma kuma akwai tambayar da na mai da bamu gama samun bayanan duka ba inda nake cewa namiji yana da muhimmiyar rawa da zai taka akan yadda matarsa take kai an har zaka ga wata mace ta shigo gidan aure da rawan kai ba kamun kai da sauransu amma yanayin mijin nata sai kaga ta zama kintsatsiya sai a dinga cewa anya wani kenan a alalle aure mata kyau ko kuma kaga mata biyu suna abin da suka ga dama amma in aka samu miji tsayayye sai ga tuk ya naɗa kan gidan shi a sun natsu kaf to shi yasa na ce namiji dai dole to shine nake so a matsayin ka da namiji in ma a ce yau baka da aure akwai kana mu'amala da masu shi sosai kuma kana maganganu sosai akan wannan abu menene banda irin na san eh ya duk ya ta'allaka akan kishi menene da menene ya kamata namiji ya yi domin ya tseratar da matan shi daga fada cikin wannan ko ma in tana cikin wannan yanayi me zai da wani rawa zai taka domin ta daina ga baki daya eh, to kamar yadda na fara faɗa da farko shine dole sai ya kiyaye hakkin Allah kai san yana kokarin cetar da ita daga wutar jahannama mm. ya san yana kokarin eh, gyara rayuwar uwar 'ya'yan shi ba wai mata shi kawai ba mm. dole yi abin da jihadi ne zai yi abin da zai bata mata rai amma ya san aikin gaskiya yake ya san yara yake ya san yana tarbiyyantar da 'ya'yan shi ne turu ita yana sa wani abu a jikinta ne ta da zai wanzu har zuwa kan 'ya'yan shi zai mata komai san da yake mata wata rana ya rufe ya rufe ido ba dukanta zai ba amma wani zubin ya nuna mata bacin ran shi ya mata abin da ranta zai bacin idan ta dawo ƙasa zai gyara mata wance kin ga kaza ki bar kaza ba daɗi ba wai dan bana son ki da miki ba amma ina miki ne don kuskure ne zaki ja mun zagi zaki ja ma iyaye ƴaƴanki zaki zaki ja ma iyaye na da naki zagi dan mafi babban muni shine zaki bata ma ubangijin kire kuma rayuwar wannan duk da muke mawa ki kiyaye abu kaza ba wai dan da muke bane ka bata hakuri kai da matarka ka bata mata ran da farko mm. amma sai ka bata hakuri wance ki yi hakuri na yara miki kaza ne fitar ki kaza mutunci na ne kuma ni da mijinki yau ni ma ba zan so in fita a waje ana nuna ni gari ba ƴaƴan mu nan gaba za a zo neman auren su mm. duk wannan shaida abin da kike tun daga wannan lokaci an sa a samu yara mutanen arziki iyayensu kuma su ja a auren su duk wannan abin da kike ringa lissafa akwai ran da za a zo neman auren ƴaƴan mu kuma ba ni kadai za sai an duba tarihin sai an duba tarihin ki to yana da kyau ki gyara mm. kuma akwai abin da kakan bata ma Allah rai tun daga yanzu abin ya je shafi ƴaƴanka mm. ka zo ka rasa kai ya za ka yi tarbiyyar naka ƴaƴan kai iya bakin kokarin naka akwai kuma abin da tun yanzu da yawa yawan mutane da yawa yawan mutane albarkacin iyayen suke ci ba su sani ba mm. saboda su sun kiyaye irin wannan abin dan su da haɗa ma Allah mm. ba wai dan ba su so a ransu ba duk wanda kika gani a duniya duk dan adam komai tsawon jemin shi yana son sharholiya kowa a duniya yana son sharholiya amma ka danna zuciyarka inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi haka alqur'ani ya gama duk karan mu nan ba wanda bai san dan war shagare walle dinnan duk war da ake a zamanin nan kowa na so amma wai kai ka danna zuciyarka ne su ya babu lugu ya babu ne ko menene so lubudi lubudi ba so idan mutum ya danne ya haƙura mm. ba zan haƙura da zuwa clubbing ba zan zuwa a saboda Allah mm. kina mata na eh of course kina da kyau kaya na miki kyau in kika sa mm. wallahi in kika sa zaki je office kina kyau amma sai ki dan rage ki kadan kiyaye wai ba dan komai ba a'a wai dan ki dada ma Allah ke ni ma dan mijinki in ji dadi ki zo duk tabarar da zaki a gida naki ai wannan lada ne da gani sai hmm. ke ko duk abin da zaki a gidana kina da freedom ki zaki amma ki kiyaye na wajen nan ban so ne saboda ba dan komai ba dan mutunci na da naki da dole in kare mutuncin ki da kuma ubangiji hmm. da Allah wannan abin zai iya bata mai Allah ya jarabci ni da ki hmm. ko ya jarabce mu da ciwo ko ya jarabce mu da talauci ko ya jarabce mu da yaran da za su gagare mu wance don Allah ki yi hakuri kin ga wannan wayewa kin ga wannan washe garewar ledin kin ga daɗin da duniya take ji miki kina posting kin ga daɗin ki kiyaye shi ba dan kowa ba ba dan ni yanzu zaki bane ba dan ni na fi karfin komai ba amma dan ki daɗaɗa min Allah ya daɗaɗa mana ba ɗaya mu daɗaɗa mu ubangiji wannan shine abu na farko da ya kamata duk namiji in ku har zaki iya alwala ki sallah ki san Allah namiji ya gaya mu gaya miki wannan kika ki ki still be din ki ba a'a ki you want to slay you know freedom ne kina son ki ji daɗi lallai kin kai shaydaniya ba karamin shaydaniya ba abu na biyu kuma duk da wannan a matsayinka na miji ka tabbatar duk wani abu da za ka yi duk wani abu da za ka yi a matsayinka na dan adam matarka bata ga wani abu ya burge ta a namijin waje ba ka yi mm. baka da control ba wannan mm. amma ka tabbatar ka yi abin da ka kimanta kada matarka kada ka zama idan matarka mai son tsafta ce kada ka zama kazami kai in ka zo akwai mai OCD ka zo ka jefan mata da diganan mm. ka jefan mata kada ka zama haka in ta ga wani a waje idan ta ga wani namiji ya wuce ta yana kamshi burge ta zai ka san abin da ake cewa ga matan kenan a amma mijin ki na bin matan waje saboda baki abin da ya dace to kai ma namijin mm. kana da haƙi a kai in ka dawo gida me to ba mata ta bace ba kaza kaza kaza yi min kaza you know dan in ka tabbatar matanka na aiki ko ta duk wani abu da yakan iya yiwuwa wani ya mata a waje ko a gurin aiki ko a gurin sana'a dan ya birge ta ka kiyaye ka mata akwai abin da in ka mace wallahi ba namiji ba ko uban waye a waje ba zai birge ta ba mm. in ka kwantara kana da kaza kana da kulawa kana da addini ka iya tarairayan ka iya kaza ga ka kana da kulawa kana dan abin da zaka mata kana mata me wani zai abaje zai birge ta magana ce dai ko ya zamanto idan ma bacin ran ya mata ka koya mata abin da in ka bata mata ran dole ma in ta fita kai din za ta dawo mawa ana iya irin building irin wannan relationship din ba ta da zaɓi saboda da kai ta saba kai ne abokinta kai da kai din kai faɗa za ta taɓa ofis din amma ba ta iya ba ta da ba ta saba ta buɗe ma wani ba ma saboda ta saba komai tana buɗe maka baka hantarar ta baka razanar ta haka za ta haƙura ta dawo ni dai gaskiya abin da kai ban ji daɗi ba magana ta kai daga nan ka samo kanta ko kuma ta dawo tana fuske fuskenta za ta dawo tana fuske fusgen amma dole da kai din za ta yi magana so ka ba ta wannan kofar ya zamanto duk abin da take so duk wani daɗi da take so na zahiri da na baɗi ne da duk wani abu da zai iya burge ta a namiji ko celebrity ko afim ka bari wani ya burge kafe ya burge matar ka da kai ta ani wallahi ina wana wana wana kaza wow kaga wani da six packs ko wani littafi muke karantawa sai aka sanya mu a group shine wata tace wa mai gidanta yace ta ce character din littafin mm. shi take nema a namiji an yi sati ɗaya ba a magana ka gani ka gani wannan fa ta ne a littafi ba wai mm. na ce doke in ba karambani ba waye kai kike shi labari ki shi labari sai ki bar amma normally dama akwai wannan abin a zuciya mm. komai ni namiji har macen ma kina ji akwai abin da zaka wani ya burge ni for a particular thing one single abu ko namijin ki ne ko ba namijin ki bane wani ai yana da abu kaza wani na da hankali kai wani na da tsafta mm. kai wani akwai addini sallah ba ta wuce shi wani ustaz ne wani akwai zafin nema sai ki ji abu guda ɗaya nan yana birge shi ba komai da komai ba a wannan da ki ji wannan abin amma idan har kai a matsayinka namiji ka san wani abu ya taba ko ashirin fim ya burge matarka to ka haƙuri ka rufa kanka asiri ko ba za ka iya ba ta ga kana making effort dan wai ka sa ta jin daɗi dan ka faranta mata rai wannan shine gaskiyar lamari yau ko mata ka instagram take yawo kace kace ta hango wani a ah, yana gym da six pack sai ka wow masha Allah kai kai shiga gym kaga ko ma gym <laughs> na raba ka ko ba za ka iya ba da tumbin ka ne ta ka ta kana kokarin ka birge ta wannan shine zai rufa maka asiri shine abin da zai kulle gidanka ta ga wa kai ka ji buryawa ne wato ta ga Yusuf saboda da saboda ya tattara ya tattara kawai sai sai ka tana wow inda in ka ji wow din nan to ka ware <laughs> ka koma jin wallahi <laughs> ka rufa ma kanka asiri haka abubuwa da yawa kai wane ta ji kanshin wani turare a gurin wane malam limama ma kanka mm. ka rufa ma kanka asiri ka kula da tsaftar ka Mm. ka kula da ka da matarka mm. ta daka da waje mm. kada ka sake wani dalili ya sa matarka ta sha'awu wani wata bata da option zuciya ce kowa akwai abin da take so kada ka bari matarka wani abu ya fara burge ta daga waje na gurin wani kuma ka sa rai wata rana wannan abin ba zai rinjaye ta musamman in wanda take gani kullun ne akwai wacce na sani ta ce kullun sai ta bi wata hanya saboda tana da wani crush wow gemin gayan kawai yake burge ta mijinta kuma bai aji ba bai aji ba To akwai abin da um, ai a cikin wannan annobar akwai wata kuma babban annoba da ke cikin ta shine um, paternity fraud wanda ake cewa mace ta ɗauki ɗan wani ko kuma tana da miji ta kwanta ɗan wani na nan a gidan mijinta mm. shi yana tunanin mijin nata na tunanin shi ne baban mu yi magana akan shi gaskiya bari mu fara da shi sai mu dawo ke ki dora gaskiya wannan matsalar matsala ce da ni duk mai bi na shafukan zasu zumunta ya san ina magana ka abu mm. kuma abu ne da na gaya muku dan adam na da rauni kuma wani bai da zabi akwai wadda wallahi ba ya iska ba ce tun farkon rayuwarta amma dalilin ya jabarin gaya muku abubuwan da suke kwasin wannan abu yanzu a society muna abu don mai satisfying society ba don mai satisfying kanmu ba mm. wato don mu biya mu wasu bukata ko dangi ko iyaye da yawan mata ba su da zaɓi suna auren asali ba irin namijin da suke so ba wani ake cewa wai wanda ya zo kawai sharp sharp eh, wanda ya shirya ba wanda yake shi shirya ba mm. wanda yake sau saboda menene wannan ne ya dawo abin da ya sani ke san mata ko ƴaƴanka take ta yana university ko ya take ta san inda za ta nemi kuɗi ta nema idan na iya neman jarin dubu hamsin saboda abin da ya sa matan ba su da option dole suna son su living wata standard na rayuwa da suke gani a gurin wasu su kowa za su yi akwadin ba idan ta mm. biya ma wani dan lami a gefen titi bai da shi shi take so Shi mm. ne asalin irin namijin da take mafarki amma ba za ta iya auren shi ba saboda ba zai iya meeting of da standard din da take so a yau ba ba shi da kuɗi ko kuma yanzu ya fara aiki kai Ahmadu kana neman na kanka kai kana neman na kanka saboda yanzu mm. in ba gado kai ba kafin ki ga namijin da yake ƙasa da shekara talatin a ce stabilin a rayuwa da zai kula da mace gold din da kike so zaki saya zaki hau motoci kala kaza zaki kina da mansion da wahala kuma matan abin da suke so kenan tana ta, ana ana san nan ne ana san nan kowanne tana son jin daɗin kuma ga asalin irin namijin da take so mm. so wannan ita take so wannan ita tana so yan uwanta na so ƙawayenta na so society na so mm. a ce mata alhaji wana ce mata wana ce sai ta haƙuri ta aure irin namijin da ba ta so kila ya kai shekara 60 mm. ko 70 ta yi aure don wannan abun kin ga duk wannan abun duk wannan eh, wannan super din da za ta sa duk wannan laces din da za ta sa duk gold din da za ta sa duk kalar range rover da take so idan ya zama mata norms tana ganin motocin gasu a gidanta mansion ne tana zama da security kamar hauka mm. sai kuma ta gane ina ne asalin farin cikin rayuwa yake ina ne asalin sai ta fara ganin idanta ya buɗe asalin irin namijin da take so shi kuma ya girma sai a koma ga x yanzu ya girma ba wata magana ma ba zai iya mata ba mm. ya sa kaya da kyau ya tsaya a matsayin shi namiji ba zai iya ba mm. ila tumbin shi ya kai kilo shida mm. ba kuma irin namijin da take so kenan ba ita kuma maybe yanzu yanzu ta fara kaiwa late 20s dinta to early 30s kuma ga shekaru dama lokacin kuma a mace a mace ita lokacin ita ce asalin lokacin da take buƙatar da namiji duk wanda ya sani ya san wannan late 20s early 30s saboda dan kina shekara 20 da dan kaza 18 ba kowa bane ba ma ki san ina kika dosa ba a yanzu ne kika discovering a ce ke kuma me kike so a da namiji kuma wannan shi ya zo ya girma akwai yarinya da na ganin shi 17 she's married to someone da 71 what 17 17 married to 71 71 iyayenta ba su kyauta mata iyayenta na nan kuma buzu in kika ganta buzaye ne to wannan kin ga amma wannan dole ne ta yi cikin ɗan aiki ba ita take so ba ta gaya min ta mm. ce min kullum kuka take rayuwa ta gaya ma iyayen da sai a ce ba yana baki abinci ba ya miki komai wannan na ɗaya daga cikin matsalan da ni na santa da kuma mutane ke gaya min musamman matan ke kawo min ƙara shi sa nake gaya ma iyayen ƙarin aure halal ne addini ne ya baka dama amma dan Allah idan zaka ƙara be considerate ka duba aƙalla ka auri wacce ta ɗan girma wadda ba za ka cutar da ita wata san ciwon kanta za ta kamule kanta ya za a yi ka je ko shekara sittin ka haura ka aure yarinya na shekara goma sha sanda za ta kai 70 goma sha bakwai kenan fa eh sanda za ta kai 20 wani abu 27 kana 80s ko da ko da menene ko ka dangin kusa ayu ne da me <laughs> za ka iya gamsar da ya mace kana 80s mm. yarinya da ke 20s ba shi yiwuwa wannan kuma abu ne da ba a iya gaya ma iyaye saboda zai zama kamar rashin kunya ba ko mai iftowa da magana fili yaran nan suna nan suna kuka a gidajen mazajen su ba ta da zaɓi kuma kana nan tana da kuɗi in abundance a akauntun ta To ai that's the only thing da zai iya badawa. Hmm. That's the only thing da zai iya badawa. Already made. He's not struggling. He's, he's not struggling. Ya riga ya samu so yanzu shi abin da yake da lokacin yi shine a kashe kuɗin nan. a kashe kuɗi ya bata ya tafi harkokin shi ya tafi wasu mitin daga sa ita kuma daga nan sai ta samu wani ex hmm. ga kuɗi ga kuɗi ga abundance of time tana da driver tana da masu aiki so yawancinsu ma ba su da ma ko aikin yi ko sana'a da suka gina kansu a kai so hmm. ta yaya ne idleness bai zai dame su wani yaro ya rubuta a twitter wa tana ɗauko shi daga lagos ya zo abuja ta aje shi a wani one of the best hotels a abuja for two weeks mama ta aure ce kuma kuma arewa mu kuma musulmi kuma musulmi ai abin ya faru ya fi ma faruwa a arewacin Najeriya saboda saboda wannan dakile wanne abin da yasa ya fi faruwa a arewacin mu addini ya ba mu dama ƙara aure shi zaki ga dattijan nan yana da babbar mata shi mm. ɗaya biyu uku sai ya ɗauko yarinya nan ko ya kai ba za ka iya biya mata bukata baka da inda ka iya kuma ɗan normal wasa da ake a falo ya fi karfin ka kana iya zuwa ka zame kana tsoron ka zame ka kare kafa ka da take kana fama da rheumatic ba za ka iya ka mm. yi wasu meetings like bakwai takwas ka dawo a gaji abinda kake nema kawai ka dan ci abinci ka ci abinci ka zauna ka fara zafi kai wanka ka tafi sai snoring to kuma to kuma bari menene bala'in wannan dan wani a gidan wani nan barin karasa miki wani hmm. abu ya hakuri kuma barin gaya miki har wa'inda ba tsofaffin ba ma zamani ya zo ina hmm. magana ne da wanda na san zai ci hmm. mutanen complaints da mutane ke gama. yawancin mazan mu sun jahilci rayuwa aure ina ce rayuwa aure ina nufin rayuwar kwanciya aure da kuma matan mu yanzu sun fi mu lokaci sukan karance karance da kalli expectation expectation ɗinsu yakan ƙaru mm. kuma za ta ce wana ga kaza ko da littafi ne a ɓoye kai sai ka ga ai ba za ka koyi harka kaza ba saboda kai yanzu a rayuwa ba wanda ya koya maka cin abinci da ka taso kana yaro saboda ka riya mace za ta ce maka kaza ko kuma ta ce maka abu kaza take so sai ka ce mata ya iska ce mm. kuma definitely abin da take so kenan lokacin expectation ɗinta na yake ai ke namiji ne inda namijin wane ke kaza inda ta karanta a littafi kaza yi mata kaza kai kuma wai you're not ready to learn saboda ka sa ma zuciyanka ka iya haka ka taso dole haka za ka yi da yawa yawan mata rashin wannan asalin biya musu bukatar na jefa su halaka tana iya fitowa ta ga wani wow ai dan gayo ne definitely dan zamani ne ya iya karanta abin da ya karanta ila fim din kaza da na kalla ya karan ya dan abin da ake so dan mm. jikulgula jikulgula ya iya a such mm. barin fara sai ta fara cewa na wani friend ta ne maybe daga tiktok facebook twitter instagram ko wani abu mm. sai ta fara friend din da sun fara magana a whatsapp sai kuma ya fara gaya mata daɗin abu kaza da duk abubuwan da take expecting ta fara imagining imagining sai ta ji duk mm. abin da take expecting irin shi za ta samu a gurin yaran nan kuma babban mutum ne ko yaro ne amma dai ya nuna mata ya iya kuma wata daga zaran da shaidan ya gifta wani abu ya shiga tsakaninsu kai ka shiga uku ta manta da kai kenan sanda za su sakankance daga wasa daga wasa har dan wanin ya shiga jikinta ta zo ta haifa a gidanka baka sani ba da yawan mutane yau kin ga dan yan kudu sukan yi DNA mun mm. za a ga mai zai kawo DNA da mm. yawan mutane da za a yi DNA din yau za a sha arewacin Najeriya za a sha kunya da yawan mutane ba ƴaƴan su suke riga ba yasa zaka tashi dan naka maka da ka ana baba ya magana ce Allah ka bar shi ba zai gane ba ba dan ka bane ba dan ka bane so mu kiyaye wannan buƙatar abu ne da society bai san magana akai malamai ma yan kalilan ke magana akai ba a magana akan paternity fraud mm. da shi amma wannan na ɗaya daga ciki ka kula da lafiyar ka wasun su baka da lafiya ka san kana da diabetes baka da lafiya ka kana fama da rheumatism baka da makale ka aje mata biyu wai kuma ka hango ta doguwa farar yarinya kai ka je ka biya ma iyayenta guda biyu umara kafin ka wace kana santa su kuma sai sa fara dan arziki ai mutumin ya san mutunci daga nan kai kuma ka ka ɗauko ta ka kuntata ta marayawarta baka da inda ka iya da wani dole ta yi falling back to dole ta yi falling back ma wancan abu. Mm. wannan abu ne magana ce gaskiya ce mara daɗi da ba mu san faɗanta mm. duk ɗan adam na da buƙatar shi kuma dole ya je inda yake neman a biya masa bukatar shi mm. wannan shine babban abin da ya jefa mata a wannan halin arka a yau Aisha bana zo kan gare ki ko kina da abin da zaki dora akan akan wannan matsalar saboda in kuka lura ba a cika ma maganar shi ba sai ya zama ni na ankara ba a cika maganan wannan dan wani a gidan wani dan ba za a yi magana ba saboda alkunya da kunya mm, a mm. musulunci da kuma arewa mm. kuma ya jefa mu cikin abubuwa da yawa ke asmace tukunna na farko abinda ni faɗakar wanda nake yanzu fa ba ma ta harkan wani kewa yarinya tarbiyya kaɗai ba tun duri ke uwa ya kamata ki mai da hankali ki san yaranki wani irin yara ne su ya kamata yaranmu at an early age mu taimake su su discovering kansu su gane kansu tun da wuri mace da take son kele-kele take son burgewa take son waye ba wanda ya kai ke uwa da uba kuje kuma ta dole ba zai yi ba in ta kawo wanda take so duk talaucin shi duk arzikin shi ita sa kanta za ta zauna amma tana son kele kele kin je kin ce mata ke dole sai mai haddan Qur'ani za ta ci wallahi wallahi bai yiwuwa so but in ta riga ta fahimci kanta ta gane kanta tun da wuri ke uwa kika gane ita wace ce ki bi da ita ta tsarin da za ku yi achieving goals inta ya zama in ta tashi aure ki fahimtar da ita ki faɗakar da ita kewa ne ga inda kika sa gaba wannan da kika ɗauko tafiyan ku yana yiwuwa. ba wanda wancan ya ce ta cika musulunci eh, wata ta ce ya cika musulunci da yawa. To kin ga in ta zauna da shi musuluncin zai mata eh, eh, abu kaɗan zai kawo mata aya shi ta kuma zai zame mata takura. Mm. ko ta karanta ta zo ta ce a zo a yi a cikin gida. Zai kawo mata zai kawo mata mm. wa'azi. Amma if she has identified herself early in life ta san mm. me take ta san ita wace ce sai ki daura ta akan ta hanyar da za ta yi amfani da addini da culture ta gina kanta. to the fact that in ta tashi aure ya je dai ta raja a ga neman miji ko kuma yarje wa mijin da da she the same goals and value saboda a hankali a kwanci hankali za ta yi ta gaya mishi ga abin da nake so ga abin da bana so mu gwada kaza mu yi kaza zai iya yarda da sauki mm. amma tana a yana z mm. ba zai yiwu ba zai kawo paternity frauds with s Saboda duk ran da ta hango ga wanda tsare su ya zo ɗaya. Ko da auren nata In ba dai ba dai Allah ya rufa mata asiri imaninta yana like yana hannunta da ta taɓa shi zai faɗo ta gani ta tuna ba. Faɗawa za ta yi. Akwai wacce za ki ga ita rayuwanta na duniya ba ma ta son fita aiki. Ko tana da kuɗi, ko ba ta da kuɗi mm, bai dame mm, ta ba ba ta son fita. Mm, kika zo kika ta kawo miki mijin da shi goals ɗin shi ma ya ga mace newscaster tana zaune tana bayani mm. kin ga su haɗu ba mm. Mm, gaskiya sannan kila kuma akwai wacce da ita tana son da safe su dan fitar walk ko ko a wani irin lungu suke a tsallaka gwata a dai fita dai ko ko son za ku je ku je ku sai tare ku da kika zo kika ce mata ta ka miki wani shi ga tsarin shi ya riga ya nuna tun daga farko kuma kika yi ta insisting sai ta yi in ta hango malam dauda zai je sayan ko sai ya mata zo mu tafi ba ta bin shi za ta bi shi daga nan wa ya san me zai faru So self-identification is very important. Discover yourself iyaye dole mu especially iyaye mata. Muna da babban aiki. Dama addini ya riga ya ba da tsarin komai. Hmm. So idan muka dauki mai addinin musulunci ta ce next is yaro should identify who he is and who she is. Tun wuri. sannan idan aka zo za a yi wannan auren compatibility is very important to um saboda lokaci am um, very sure lokaci a ɗan fara gabatowa um me zaki cewa um kafafen yada zumunta wato yanar gizo social media yana da babban rawa da yake taka akan wannan taɓarɓarewar ma'aurata da irin da yake sa a ci amanar aure ko da can tuntuni yana nan ko yanzu ne aka fara. I a zamanin da ko a zamanin annabawa muna jin labarin wanda aka masu yanda ka yi amfani da social media shi zai determine sannan kai zaka sa kanka hmm. misali da aka sako video nan da ake bulala ranar true of login out of instagram for my mental health and sanity gaskiya kowa san da shi ka ban ma ban ma kuma whatsapp ina baya auto download so ni na riga na fahimci abin da zai tada min hankali me zai kai ni idan kin san cewa kina da uh, rauni ya kamata wasu wuraren kada ki crossing Saboda yau da gobe kina zuwa kin ga wannan ta sa suna private jet da mai gidanta gobe mm, wannan ya ana oh, oh a yi selfie a sa sallah sun yi wani buffet sun yi ana couple crush gobe director ki ya shigo yana a'a madam haufa kin wani tsume jibi aka ce akwai wani dan traveling bari a sa sunan ki a training gata ya ce a team ɗinku kun yi kokari gashi next what do you expect akwai wuraren da ya kamata ki tsare kanki daga shiga in social media plays a vital role for you ai akwai wani abu da ake kira algorithm a social media mm-hmm. abubuwan da kike bi su za ki fi dinga gani yanzu misali kika je kika sacin books ko kika yi sacin salat misali ko kika sacin eh, eh, raining dance or something duk abin da kika sa instagram mark shi zai dinga turo miki su timeline dinki so lifestyle in nan da yake can ɗan ke za ki iya ma baki gani ba aka yi train na buga aka kare ni ban san me yake faruwa ba sai nake tambayar sista na nace ni shi wannan dime ne ta kwashe da dariya tace ke kullum kina Instagram nace in naje Instagram nayi tsokana ko nayi talla na tafi abubuwan nan ba sa zuwa fit ina because ba su nake duba ba mm, mm, mm. abin kake bi a social media shi zaka gani kuma subconsciously as human beings abin da kwakwalwanki yake tunani kullum shi zaka gani yanzu kina son ki canza mota za ki ga an fara turo miki motoci sosai ni na gani abin na ban mamaki sai kika fara ma mm. tunanin kina son bakar kamri za ki ga an fara turo miki safin Allah in kika fita akan hanya the only motan da zaki ga rayuwar ki su bakar kamri sai ki ta tunani ha dama akwai su da yawa ne mm. in kin ga wata farar Mercedes ne kika ci kai motan nan ta mun kyau shi zan saya to ranar sai kin ga farar ko a WhatsApp kuka wani magana zaki ga kawai Instagram suna kawo miki ko ba ki magana ba ma wannan mm. AI ne a zahirance yanzu misali yau in kika fita ki sa ma ranki cewa ga kaza kike so Maryam sai kin gan su ya kai goma ka ki isa gida ita brain din mutum haka take subconsciously abinda kika attachin kanki da shi su zaki ta gani mm. in kina neman gida kika ce kina son gidan sama sai ki daina ganin mm, bungalows a gabanki randa kika je neman veil a kasuwa brown ba za ki ga brown ba. Dan shi kika je neman so ya bata. haka brain din dan adam yake so kuma haka kuma irin wannan din shi kike yi a mm. social media in su ne abubuwan da kike yawan karantawa kike read mo kike comment kike like su za su dinga fitowa so in kina son ki je ki ta ah ne to ki bi su in kuma kin san daga bin sun zai mm. zama miki matsala ki je yayi selfie ya sa kina eh, da Allah Maryam hide my identity number <laughs> Muhammad nake nema wa ya kai ki bin shi in dai fadakarwan shi da yake yana dauke miki hankali ai shi yana ma an saba ai shi shi wata malam muhammadu shi an saba masu kallon mu na tabbata masu kallon mu yanzu yan mata suna nan suna awo awo inda aka saba shi wannan customer ne in customer ne in ke kuma kin san ya dame ki ba ki son zama ka je ki danna muhammadu blog cike <laughs> na wallahi kawai kin ga kin daina ganin shi ba sai daga miki ka san akwai wacce na sani da wani saurayi yana daukan hankalinta ta danna mai blog ta burge ni wallahi ta ne kika yi hankali ki mm. ya kwanta saboda ai ba wanda zai zo ya ce miki me yasa kika danna blog ko kuma me yasa kika scrolling kaza ko baki scrolling kaza ba mm. ke you have control over abinda kike so da Allah ya baka dama Allah ya bamu wannan dama to kawai fara mukan karfin gwiwan cewa zan iya yi mm. kuma zan yi kuma zan jajirce shine yake da mm-hmm. amfani. To kafin mu je na karshe shawarwari akan wannan maudu'in bari ah, ka dan tofa mana kai ma akan muhimmancin ta ko kuma abin da rawar da yanar gizo ke takawa a wannan gaskiya yanar gizo kamar inda ta faɗa abin da kaso shi yake zo maka we all mm. know algorithm uh, you know duk abin da kaso shi zai zo maka kawai dai mu yanzu tunda society mu abu ɗayan yake so idan kika lura mu particularly in muka ce Instagram a arewa gidan yan mm. ƙarya kenan mm. kowa fake life yake live idan ba ka sa riga mai kyau in ba ba ka taɓa relevance a Instagram in baka irin packaging in baka packaging in baka mm. PR baka taba relevance a Instagram kowa yake so every, virtually almost everyone is living be, be, be, you know beyond above, above his standard mm. dukkan su har wanda kuke gani ba influencers din duk muna gani sai ka je gidan sun mutum zaka sha mamaki duk labari ne so kuma su ake wai su ne abin koyi mm. you know couple crush why some couple crush nawa suke nan suke suke hauka naga wanda ake ta couple crush amma yaron dan shaye-shaye ne Allah kaɗai san me yarinya take amma ran da ran da abin mijinki cikin kwanciyar hankali kina kallon ran da abin ya kyau ne ko sai a yi sai oh chilling in this ce <laughs> kuma kina nan kina kin tada tunanin I just want to be like saboda me ki kashe kanki ga inda Allah ya yi ki ta bakin wani malami ya ce kin tashi kun dan kada kunun ku da farfarar cin ku da mijinki da biredi kin tashi wata tayi breakfast on bed ta kin kwai kin ga kaza kin ga kifi na wani kasa kin ga waye waye mm. maybe ma suna Maldives uh, breakfast on bed Allah kaɗai san nawa aka breakfast nawa akwai wata a suka yi aure anan su so gwanin ban sha'awa wallahi sun je kasa kaza sun je kasa sun je kasa kaza a kasa ta uku ya sake ta wata uku na aure an yi auren September October November suna yawon a nan ya sake ta a nan ya sake ta ke kina nan cikin rufin asiri cikin nan kina kallon kina ta ganin oh oh so kullum a hange muke karewa so yanzu social media mu na arewa shine na ga mutane mu a arewa abusing social media ba mu taba promoting ba mu taba promoting talent din wani a arewa inda yan kudu suke wani ba zai taba zuwa nan aka zo aka ce wani gashi yana da MSc yana gwangwan a arewa ina ga Hausa Room ta samu ka dinga nema mai taimako da kirmu ka dama 500,000 ina ga kamar ni na tura mai da kuɗin nan ma Hausa na tuna aka ce wa aishi yana da wani sana'a na aka dinga aka ce let's promote this guy at least a gurin su ya dauki Hausawa mu ko goma ne aiki mu tada shi mai mai CAC mu hada shi da kamfanin da zai dinga kai musu karfan dan arewa ne a kudu akalla ba za su je eh, ba abin zaki ba yana da karatu shi ya MSc 'yan arewa ba su taɓa prom kuma abin da ya sa muka tado dodo wannan abin sa ina san da wata gurguwa take tallan fiyota mm. aka hada mata aka hada mata aka hada mata so mu arewa muna abusing social media ne saboda wanda muka sa a gaba su ma fake life din ne dole sahun su muke bi kuma dole irin standard din rayuwar su muke bi wata kullun tana nan tana kallon storin wani storin wance vlogger ce hi welcome back to my youtube channel youtube channel means neman kuɗi take da kuma ta da ka ga dai um, ina harka da mata 'yan kasuwa a nan garin za ka ce musu ga free training ba biya fa za su yi ba su zo su zauna a aji an gayyato wance da wani za ta zo ta koya musu harkan kasuwanci ba za ka gansu ba ko bidiyon kai posting ba za su gani ba ce musu harkan mallaka da wane ne <laughs> an dinga bugawa ya kaza ya kaza ni akwai wani community da nake da shi a whatsapp wata tace ce min kin san me yasa community ki nan ba ta tasiri na ce ban sani ba ta ce too serious na ban gane a too serious A'a ku kenan kullum magana mutum eh, ya bunkasa kasuwanci shi a kai ka gyara halinka ba wani dan na ce dan azikin ne ba masu ai an fi son kin gane kamar lifestyle ɗinka zan ce kin gane nan sai in yi tafiya in je kasan da zan je dama ni wanda muke tare da su ne bona ma ba ta sani ba bare social media sabida ba dan su nake ba dan kaina ne abin da ya kamata mu mai da hankali shine na gaya maka ɗazu personal development a arewa zero zero zero ban raina kowa ba akwai da yawa da suke kokari da mun mai da kanmu a yin productive activities da lokacin mu saboda Allah yaushe za a yi wani paternity fraud to shi mijin naki na gida ma ya ishe ki bare ki je wani gaskiya ai har da ma yawan lokaci mai na cikin abin da yake kara to amma barbarar da amma me yasa duk wani duk mutanen da suke a ce mutum yana sharing wani wani business tips business tips a arewa ba a ma kula su ba a ba su muhimmanci saboda ba abin da na san mutane da yawa da in kika duba pijin su in kika duba pijin su abin da suke za su rage mana talauci fiye da inda kike tsammani da masu koya maka yadda za ka yi sana'a kana gidanka ma duk suna nan kuma abin da yake bani sha'awa akwai wasu da yawa na sani su ma su wallet softy za ka shiga suna abin za su ce oke ga wani class ma bari mai kyauta kyauta amma yau ka zo ka ce za ka koya kamar yadda kika ce mallaka yau fa ko malami ne kai fiya tushi rezo wallahi ba jinka ga wani ga wata shegiyar page da ta fito ita arewa gislova take ko menene ana ta magana ba a son page da amma da yake akwai munafunci a wance ta kwanta da boyfriend din wannan wannan ta kwana da matan wannan mijin wannan gulman muke so ni na a cikin sati daya ta tara mutane kusan dubu ashirin da to aikin san ba brand din mu kamar ni yanda na ga yanzu mm. su ne duk abin da muke tunani nan za mu dinga zuwa yanzu Muhammad ya zo yi wani fadakarwa akan kaza kaza kaza na ga ta ci gaba ne gobe zan da pejin shi ko da ban dawo ba AI in ya kai ni mm. zan zauna a pejin mm. zan sinta abin da zan sinta jin implementing yanayin da muka sa ma kanmu ba ita ce mun sa ma kanmu son jiki da son hutu mm. kuma duk wani sana'an da za ka yi na halal sai ka yi aikin shi mutane mu ba sa su duk wani halal da zaki ki ci sabida Allah duk 'yan kasuwa da manyan kasuwa 'yan kasuwa da kananu 'yan kasuwa awas nawa aikin nawa zaki ki samu riba miliyan ɗaya to ga amma yanzu kika mm. kika bude page kina posting gulmace gulmace kina tara ma kanki zunubi da waye kina cewa kina art kamun ki minti biyu na sai da Allah za a tura miki 50 50000 din ads nan sai ya kai miliyan ɗaya. Allah ya kyauta shi saboda an san gulma ne za a zo a ci Allah amma harkan karuwa so mu gulman muke so kina Allah ya kyauta muke so to Allah ya kyauta mm. saboda lokaci dai kam daga karshe tambayan da duka za ku ba da shawari a gurguje um, wasu shawarwari ne a dai ya yiwuwa ban tambaye ku wani abin da yake ci muku tuwa kwarya game da wannan maudu'i na cin amanar aure game da ma'aurata ba um, ke kika gama magana bari in fara sai kike rufe mana da maganar wani um, wasu shawarwari ne kake ganin muhammad zaka ba ma'aurata da wacce take cikin wannan masu kallon mu akwai wanda take cikin wannan harkar wacce zuciyarta yake karkata ga wannan harkar wacce ba ta yi da ma mazajen kai ma'aurata ga baki ɗaya komai da ya ta'allaka ya manne da wannan maudu'in abin da nake son gaya mutane a gurguji na faɗa aure ibada ne mm. Allah shine first duk abin da zaki mun kisa namijin ki tsari ne dan ki kai ga ubangiji mm. rayuwa ba komai yake daɗi ba dan namijin ki ya bata miki ba shikenan wanda ya miki daɗi ba ki aure shine ba dan uwan ma yana bata miki rai so ta yawa zaki iyayen ka ma da kanka wani zubin saboda ba za ka iya rabuwa da su ba kuma mm. aure ita ce babbar ibadar da shaidan yake son ya ga bawa ya bari kin ga ko ba zai taɓa bari ko zauna lafiya ba ko ya lalata miki auren a ciki ko ya kashe miki auren ki kiyaye duk zaman da ɗa namiji yake miki duk kokarin shi wata zai bata miki rai mm. ki kiyaye mutuncin ki ki sa Allah a gaba idan namijin ya gaza wani abu fito ki gaya mai ko da ko bare ko barbare gara ki gaya mai a gyara in za a gyara a gyara idan ba za a gyara ba da ki fada halaka gara rabuwa auren mm-hmm. rabuwa aure ba karshen rayuwa bace, ba wanda yake fatan ta amma ba karshen ba mutuwa ba ne idan za ki iya gyara mai ki gyara mai idan mai gyarawa ne ya gyara abin da ya kamata ki haƙuri ki sa rai ba wani dan adam da yake ba za ki taɓa achieving perfection a rayuwa ba ba wani ɗan adam da yake ɗari bisa ɗari inda ya ga ki yi haƙuri da shi kuma mm. wannan ina faɗan magana ne har ga mazan ma inda ya ga zaki yi haƙuri da shi ki yi haƙuri ki sa rai Allah ki bauta ma rayuwar ma dama ba daɗi take ma kowa da kowa ba ko kai kaɗai kake gidan ka wata rana sai haka kawai ranka ya ɓaci a social media ma kamar da muke magana wani zai iya bata maka rai kana iya fita titi akan mm. motar ka wani ya bata maka nake zai bata maka rai Allah bai yi rayuwa don ka zauna kullum cikin farin ciki ba dole sai wani ya bata maka rai muddin za ka yi mu'amala da mutane wai ma in suna maza mata na masu bin eh, mazan waje like tambaya ne zan maka ba su zama suna me yasa nake yi menene zai me jin daɗin wallahi ba su da conscience ne ni abin na wallahi maryam desire ne akwai abin da in ya zo maka ba duk hankalinka gocewa yake mm. duk wannan maganar da nake duk wanda suke abin nan sun sani baki taba ganin ustazai na gari malamai sun fada irin abin nan ba saboda zuciya ce dan adam ka san kuskuren ne amma idan ta rinjaye ka ne kuma bukatan na in ta gangaro ka santsi ne a gangara kin san santsi a gangara mm. kana slope a ce ga santsi santsi ne a gangara sai ka dinga shan kasa ko dai ka dinga faffasa kai ko kuma ka bar gangara idan ta ɗebo ka bukatan nan ta zo maka kuma ka samu hanyar da za ta bulle maka wallahi sai wanda Allah ya kare baka da inda ka iya shi sa Allah ya shi sa ya zama jarabta gare mu har ba kice ma abin jaraba idan ka ga abu kana so ya kashe sai Allah wasu da yawan mata na gaya miki ba da saji bane kafin su aure sai yanzu kawai jarabtan ta zo musu wanda sai ka yaƙi zuciyarka sai ka kula da zuciyarka ka kuma kiyaye kusancinka da ubangiji ko waye kai ba malam ba sarki kowa komai girman ki. komai shekarunki komai ilimin ki wannan santsin na iya iban ki. Mm. sai kin dinga kallo kina kina kina kina kina duba birkinki kina duba tayanki a duk tafiyan da kike ki gana Allah na nan dan Allah ake ba dan miji ba ko yayi iskanci ko mm. shi ya zama fasiki kada ki zama dan Allah ba dan shi ba ba dan ki dadada mai ba ba dan ki bata mai ba ki kula da saboda mutuncin yaran ki ki kuma kula da ranar da za ta bari manzo Allah ya ce duk abin da zaka yi zaka du tsoron wani yaga kana yi zunubi ne na gaske ki tuna za ki ji daɗi iyayenki ki san abin da suke duk da dai duk wanda suka yi shaida aure a je a ce yau an koma an shaida musu ga abin da kike to wannan shine zan ce ki kiyaye mutuncin kanki ki kiyaye mutuncin mijinki ki kuma kiyaye mutuncin yayanki ki kiyaye haƙƙin ubangiji ba don wani abu ba ba don baki da freedom ba ba don baki da inda zaki a lanki ba kina da shi idan aure ya gagare ki ko mijinki ya gaza ko bukata ne bi iya biya miki gaya mai idan abin neman magani ne a nemi magani idan dan abin gyarawa ne ya koya in za ki iya koya mai akwai intanet da komai idan ya gaza lafiya ce ta mutu gaya ma iyayenki ba ɓoye-ɓoye da ki faɗa halaka a rabu ubangiji in Allah in kika bar auren dan shi in kika bar auren dan Allah kuma in ya san ki kare kanki ne daga faɗa da wani halaka Allah zai kawo miki wanda ya dace da ki Nana Khadija da auren ta bai mutu ba har guda biyu da ba ta aure a baya ba ba za ta samu wanda ya fi kowa a duniya ba mm. har mazajen ta suka mutu so abinda abinda zan gaya muku kenan mutuwan aure ba komai bane ba wani abu bane idan har abin ya gagara duk abin da zaki in namiji ya gaza ki a kokarin da zaki gyara mai in ya gagara gazawa gabatan ma da manya a sallin auren Allah ya tabbatar da haka shine fa alkhairi wannan shine abin da zan gaya mutane Allah ya zama first shine kawai da haƙin Allah da haƙin kowa da kowa in kika sa Allah a ranki ko ma menene zaki ji tsoron shi kafin ki kenan kawai to masha Allahu um baran dawo gare ki wasu shawari kike da su da zaki iya mana akan wannan maudu'in Aikin ga ya riga ya gama magana. Mm. Abinda nake so in tunatar da mu shine um, duk inda kike. Ki ji tsoron Allah. Duk abin da zaki a duniya. The end result should first come to your mind. A mm. ƙarshe menene? Mm. Menene wannan abin illar Ba farawan ba ne. Karshen ta menene? Hadisi ne ma. The, the end should always come to your mind. Duk abin da zamu yi duk faɗi tashin mu ba wanda zai fi shekara ɗari a duniya. Oh. sannan da mai lafiya da mara lafiya duk daɗin ki a duniya daga 20 years zuwa 50 in yayi yawa 60 an zo ana battling da lack of appetite wani diabetes wani waye yau ciwo gobe lafiya to ina daɗin shi amma aka kwadaitar da mu aljanna aka mata kwatanci da daɗi da abubuwan da never cease to ya ƙare a aljanna muna da iyaye muna da 'yan uwa muna da sauran mutane makusantanmu da suka mutu yau mu dinga tuni ina suke ni yaushe zan tafi me zan tarar abin ya wuce wai dan shi dan ni na ɓoye na yi a bayan gida nobody knows na fita na je abin da zan yi shi allah tukunna da aljannan ba ma kwaɗayin mu samu ne so sai mu dinga tunatar da kanmu cewa no matter what duk daɗin da zan yi duk flexing da zan yi duk kuɗin da zai bani zo ana paternity fraud ana waye yes har duk kuma ga kunyar duniyar ma tukunna aka zo aka ga wani danki ba namijin ki bane mijin ya gane ba za ki bane ai nan sililin ma tun daga duniya za ka fara Allah bai tona miki asiri a duniyan kenan kin ji dadi kin ji blues ko to ai amma kina da lahira ganin yake bala'in da yawa da zai ci gadon da ba nashi ba cin gadon da ba kuma ba babban bala'i ne kuma wace ce sana ai wannan hakkin duk yana kanki amma baki sani ba rayuwar da muke ciki yanzu ba mun mm. jin mun fi ganin um, darajar dan adam da kunyan shi da tsoron shi ya da Allah abin da ya kawo mu inda muke yau mm. da a ce muna tunanin o ni Aisha na fita a hakan nan me zan ce wa Allah kai Allah ya hana in amma kawai ina duba compliment idan amarya za ta ce kai kin ga makeup dinki kin gane wannan so masha Allah so yawa da da aka samu akai so masha Allah ba zo kuma ana ah, a zo a mu yi selfie waye mm. mu me da hankali sosai ni ba wai malama da nayi karatu waye na san bet ke da ni duk mun sani aiki ɗaya ya mu duniya mu nemi lahira kuma Allah na tuba ba wanda zai ce yana neman lahira da yin shiga wuta so mu dinga tunatar da kanmu cewa aljanna ita muke mu aiki mm. can muke son zuwa idan namijin nan bai miki ba ke an san saki babu kyau a musulunci neman saki on a normal mm. ground ba abin da ya haɗa ku da mutum ko in kin ga auren nan ya ishe ki kina son ki kuntile shi gara miki ki nemi saki ki tafi akan da auren wani kina wasu halayya kin ga zunubi biyu kin shiga hakkin shi kin ɗauko mishi datti da waye da menene kin kawo akwai hisabi tsakaninki da wannan mijin da wannan ɗabi'un naki sannan akwai da Allah so wanne yafi ki guntule auren ki tafi da ni ki da Allah tsakaninki da Allah zai iya yake miki kika tafi ki je ki harkan ki ke da Allah at least ki rage which in most cases there is no perfect marriage wata tana nan yanzu tana kwance da su Range Rover da waye an bata ATM an yi me bata ga mijin ba ke na ki ya dawo gida kun dan yi wasa kun yi dariya an dauke wuta ba DSTV kina nan kina cin rai wanne yafi wani hmm. kowa yana da priority shi shi yasa na ce right from onset ma let's, hmm. let's even define it what do I want ka sa kuma ce abin da kike so din nan ki jira ki jira hmm. ki jira irin wannan kalan mijin dan Allah kar ma ki shiga ki jira sai kin samu irin shi in kina iyawa yafi miki akan na yi maneji dan an dame ni in yi kawaye na kowa yana aure ni na rage mm, aikin mu mm, mm, kawai bari in yi maneji ai daga nan na san me zan yi ba da amfani ki jira irin kalan da kike so in kika je kika ga baki iyawa ki nemi sassauci ki tafi kashe aure bayi da kyau kuma hakki zai hau kanki amma da ki hada su bibbiyu kina jan hakkin namiji da da da da da da zunuban da kika kwashe mm. a kan shi kuma kina jan na Allah Allah na tuba ai abin da yawa Maryam gara dai mm. ki zabi dai ko gaskiya ne forget what the society will say in kina da matsala in na gyara ne ku je ku biyu a je a muku gyara ba wai hide mm. my ID ba hide my ID ba gyara ba ne. Mm. Saboda ai a hide my ID akwai so much questions da ya kamata a tambayi both parties. Mm. Ana yi ne a hide my ID. Babu kowa zai zai faɗa abin da yake so. Ki je wurin malamin da is respected. <laughs> hide my ID drama ne ba kai wanted to be. Kawai kin kawo wazan canki ana analyzing akai. Yawa akwai malamai da dama da suke ba da shawarwari free. Ɗauki wayan nan tsakanin ku uku da ke da shi da malami na hudu Allah. ku yi magana ki sa a speaker malam wane ga damuwa na malam dai ba zai ce miki aiko min hoton ki in gani ba mm. ke wace ce mm. me me ya miki tone tone ba zai ka miki misalai da musulunci suka ce a bi ta hanyar gyara tukunna ko zai tambaye ki zai tambaye mijin idan mijin ya ki is a different thing kina iya ki tura musu ko email ko text ko whatsapp in suka respond ki forwarding mishi in ya karanta fa lillahi alhamdu in bai karanta ba shi ya sani kin dai san kin yi making effort mm. wurin gyara amma wane gyara ma ni da ke muka yi ba mu yi ba wai dan kawai an ce shi yana yawon banza ko kuma na kama shi ni ma na ce zan je in kabarin mu daya kuma wai muka ce ba mu yadda a mana gyara ba dan kada ran mu ya ɓaci wallahi ta shiga depression kin sani <laughs> kin shiga depression ko yanzu mun kai wai zamanin da depression ne yasa ta je ta yi sai eh, ba zai ta bane Allah bai san miki depression ba wallahi ai ran da rayuwa ya lalace ranan da muka tashi muka ce wai ba isa mana gyara ba kuma ba za a ma ƴaƴan mu gyara ba sannan kuma mun mance cewa idan jarabawa ya faɗa kanmu da gaskiya da ba gaskiya ba ba ma iya bambantawa mm. wanda ke bayan mu shi zai iya duba mana hanya ya ce aisha abin da kike yin nan fa ba daidai ba ne mm. ai Maryam ta tsane ni kawai dan ta ga ina ci gaba komai sai ta ta complain in danna miki block na menene we should be open Aisha kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza to sai in dawo gida in yi nazari abinda Maryam nan ta faɗa daidai ne sai in zauna in duba in gyara amma kin ce kar a miki gyara to yaya ne za a gane za ki gane cewa your closeness da colleague ɗinki is becoming too much ya kamata ki sanya boundary. Kin ta yi what carry away. Mm. kin gane amma in Muhammad ya gane ce a ah, Aisha anya wannan abun bai yawa ba to bari dai in ji in eh abin da Muhammad ah a kawai dan bakin ciki hmm. dan ke ga yana wai dan bakin ciki ana man hasada mun mun saba da haka ba zagi hmm. mun saba da irin mami to am um, Aisha mun gode bakin ka da ta kaikayi na baka miki dai tal sai mu raudin ba ba kike dazu da ta eh. depression ne yanzu ai sai zamani ba abin da suke abusing kamar depression <laughs> a ce ai she's going through a lot. Who is not going through a lot in this country? Wallahi. Wai wai a lot she's going she I'm I'm she's going through a lot she has to be mother. Tamfara da zafi. Wai na mace ta yi aski te waye ta fara rashin jinta ai she's going through a lot. Wannan a lot kuma ba abin da ke ba wanda ke abusing irin wannan irin mata. She's going through a lot. Wannan a lot za ki ga a lot ne a lot na na alahira wallahi. <laughs> Dan wallahi a lot din da ke jahannama. <laughs> za ku gane za ku wannan karamin ce <laughs> wannan wannan ce Allah Allah ta ta da ke jihar wannan jahannan mutane za su san da yana going through any elot in wai wai am going through elot sai ka ci gaba da iskanci da asharar da sharhuliyar da wai wai wai you going through kana warwarewa kana wai am going through elot amma ka magana please don't mm. judge me do you know what I've been through? Ah, I remember because I say answer when you comment say I no judgment. Eh, don judge people ko mun saba ba an yanzu mai za ba ce mu judges ne ba ah, wani dan Allah ka bar haka saboda Allah bai so eh. don judge me don judge a book by its cover what nonsense i don't judge me baka san abin da nake ba ko kuma kai a ce kai Allah kai kadai Allah mai kai Allah ya san abin da kake a koyi haka ake gaya mana don judge me ai rayu wannan Allah gafurur rahim ne Allah gafurur rahim ne kuma shine shadidul iqab to masha sha Allah in goge kwarai da ansa da gaskiya wannan shirin ga shi da ya so mu ci gaba da magana amma lokaci ya kwankwasa mana kofa kuma dole mu tattara ina mu ina mu iya lokacin da aka yanke wa shirin nan ya isa har ya ba wuce to mu gode kwarai da amsa ga yayin mu da kuka yi Muhammad da kuma Hajja Aisha da fatan in muka ƙara tuntuɓan ku za mu gaske. Allah ba mu yi. <laughs> ya <laughs> Allah. Allah ya gyara mana baki ɗaya. Amin amin. Masu kallon mu kun wannan shirin mai matuƙar ilmantarwa faɗakarwa da ma nishaɗantarwa duk a takaice gaskiya wannan maudu'in abin dubawa ne kuma gaskiya maganganun da baƙin nawa suka yi yau abin a duba ne don gaskiya sun kawo um, hangen um, maganganu cike da hangen nesa da kuma da kuma um, tarin hikima da ilimi a cikin shi da fatan dai muna fatan dai uh, masu kallon mu sun lura da hakan kuma za su ɗauki alkhairan da ke cikin wa'annan maganganu na su dai muna fatan Allah ya shirge mu ga baki daya. Mm. To duka duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau sai wani sati idan Allah ya kai mu zan kuma kawo muku wani sabon shiri da sabon maudu'i. A madadin gidan talabijin ɗin Tozali da ya ɗauki don kawo muku wannan shirin. Sai wanda suka taimaka wannan ishin ya iso gare ku musamman Gideon da kuma Elvis da suke bayan kamara sai daraktan na Umar Kulsum Abdulkadir da dake cewa da mu huta lafiya.